Labarin zuciya, zuciya. Labarin zuciya. Labarin zuciya. Labarin Labarin zuciya. Mita tamanin da takwas da ɗigo biyar. Mai shawa ne. Labarin zuciya, fuskar za a yi tambaya.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 kuma gidan rediyon Dala FM ne ɗauki nauyin kawo muku shirin. Sunana Murtala Abdullahi sudu Idan kuma za ku yi tunawa har yanzu muna cikin littafin nan mai suna da na dace, wallafar Khadija A kyauta, matar Mustapha Abubakar Ibrahim. Da mu da gabata mun tsaya ne a daidai inda Alhaji da kuma Hajiya da kuma Anti Salima da kuma Buhari abokin Fahad suka je ɗakin da Fahad ya shiga ya rufe kansa yana ta bacci. inda dai a ƙarshe bayan gama bubbugawa da suka bai tashi ba aka kira wanda zai zo ya kwance kofa ya zo ya kwance ta suka shiga suka same shi shame shame a kwance na bacci inda bayan sun tashe shi ya tashi da ƙyar mamaki ya cika zuciyarsa ganin alhaji da hajiya a ɗakin kwanansa cikin hanzari ya miƙe yana kiran ah, hajiya alhaji lafiya me ya faru mamaki ya rufe kowa wajen barin ma salima da duk a tunaninta mijinta ya jima da zuwa kiyama Fati ya miƙe tsaye da nufin zai tashi ya ji me ke faruwa, amma ina sai jiri ya kwashe shi ya zube a nan. To anan muka dakata yanzu kuma za mu ci gaba. Da sauri suka yo kan shi alhaji ya shiga salati yana faɗin anya ku kalau kake alhaji ƙarami? Fahad, babu bakin magana don tuni ya koma bacci. Hajjiya ta hau sallallami, alhaji wannan yaron fa ba kalau yake ba, duba ka gani har ya sake komawa bacci. Alhaji ya hau goge zufa, ya shiga ƙoƙarin kiran lambar likitan gidan. Jimawa kaɗan ya iso, cikin ƙwarewa irin tasu ya gano abin da ya sha ya haddasa masa wannan matsalar nan ya shiga fahimtar da sa alhaji cewa ba wata matsala ba ce babba ya sha wasu ƙwayoyi ne da suka sa shi bacci sai dai ya sha su ba bisa ƙa'ida ba su ne suka haifar masa da halin da yake ciki nan ya masa allurai na musamman waɗanda za su kashe masa ƙarfin mayen da yake ciki sannan ya kawo wasu magunguna ya ce yana farkawa a bashi ya sha bayan tafiyar likitan ne abin ya ba kowa mamaki amma banda Buhari wanda ya san dama hakan za ta iya faruwa. Hajiya ta ce, Shi mako alhaji ƙarami me yasa zai cika cikinsa da ƙwaya ta tafi ƙarfinsa, hmm, da ilimi da tunaninsa? Alhaji ya ce, Maganar ma ba ta da wani amfani, a bari dai ya dawo cikin hayyacinsa, duk za mu ji komai daga bakinsa, duk za mu ji komai daga bakinsa. Cikin sanyin jiki hajiya ta ce, Salima, wai ina Amina ne, tun da muka shigo gidan nan ban ji motsinta ba. Salima ta ce, Ab, wallahi shafna mance da lamarinta, tun daren jiya, Allah sa ƙalau take, sai a sannan kowa hankalinsa ya kawo alhaji ya ce, To, na ta shiga ne, Salima ta ce, Allah masani, amma bari in shiga in gani. Tafiyar take da wuya, gwaggwa hawa ta shigo gidan, hannu a ka tana rusa kuka, tana faɗin, ashe dai da gaske ne fa haɗin ya mutu, Allah sarki fa ka riga mu gidan gaskiya. Alhaji ya katse ta cikin fushi, kyawa, wa ya faɗa miki wannan shirman da har zaki baro katsina da safiyar nan. ta dakata da shara hawayen da take yi ta kalla alhaji tana faɗin alhaji kada dai ka ce min fahad bai mutu ba alhaji ya ce to da can ya faɗa miki ya rasu a lokacin salima da iya suka shigo falon gwaggon ta nuna salima ga wacce ta gomin min waya ta faɗa min hajiya ta ce wannan duka hasashe ne aka yi amma alhaji karami yana nan da ransa bai mutu ba gwaggo ta kalli salima cikin fushi ta ce amma dai ke wannan yarinya kin yi wauta ki rasa wanda zaki ɗora wa mutuwa sai mijinki gashi duk kin tashi hankalin jama'a yanzu haka na ka katsina suna nan tahowa mota guda. Alhaji ya ce, wannan duk an yi shi ne a cikin rashin sani, sai a kula nan gaba. Ni bari in kirawo alhaji babba don kar su taho, ya sa takalminsa ya fice. Iya eh kuwa sai miƙa take yi sai ka ce wacce aka yi wa dukan tsiya da ƙyar take iya ɗaga ƙafa ta zauna tana ta zubar da hawaye. Hajiya ta ce, A'a Amina me yasa kike kuka haka? Ya ta face majina ta ce, Hajiya, ai kukan ya zama dole, yaro kamar Fahad a ce an yi sa ai dole in zubar da hawaye, kina cewa har an kai shi ko? Hajiya ta ce, ikon Allah, kamar ba yanzu aka gama faɗa a gaban ki cewa bai mutu ba, ya ta ɗago kai da sauri. Ba su kashe shi ba kenan. Hajiya ta ce, wai su waye suka shigo gidan ne? Jin haka ya sa iya ta yi gum da bakinta, tana saƙe-saƙen abin da ke ranta. Bahar ya leƙo falon da su hajiya ke zaune ya ce, hajiya ya farka har ma ya shiga wanka. Hajiya ta ce, alhamdulillah, to in ya shirya sai ya fito ya karya. Salima ta tashi cikin rawar jiki za ta shiga ɗakin, gogo ta yi hanzarin cewa, ke kuma ina zaki, ai kya bari ya fito ko, hajiya ta yi murmushi ta kau da kai. Wajen minti goma sai gashi ya fito fes da shi, sai ‘yar faɗawa kaɗan da ya yi, kowa ya cika da farin ciki, da yake Buhari ya faɗa musu duk yadda abin ya faru a lokacin da ya farka, ya ga Buharin a cikin ɗakinsa, sai yake tambayar, shin, me ya kawo shi cikin ɗakinsa? Shi kuma ya kwashe duk abin da ya faru ya faɗa masa, don haka yanzu da ya fito, ya ga falon ya cika da mutane sai abin ya bashi dariya ana cikin haka alhaji ya shigo cikin dariya Fahad ya ce ‘yan zaman makoki ina yininku ya kuma haƙuri to Allah ya ji ƙanshi alhaji ya ce da kyau ubana sakayyar da za ka yi mana kenan ta zolaya duk nan ba wanda bai yi kuka a kanka ba hajiya ta ce rabu da shaƙiyi ai ka ga ka yi ɗan ba ƙara Fahad ya tsagaita da dariya ya gaishe su sannan alhaji ya ɗora da cewa amma na yi mamaki alhaji ƙarami a matsayinka na mai hankali da ilimi a iya tsawon shekarunka har a ce ka sha abin da zai cutar da kai garin yaya akan me kuma hakan ta kasance faje sun koyar da kai ƙasa ya ce alhaji a yi min afuwa a yafe ni wallashi ban sha komai don na cutar da kaina ba ko na tayar da hankalinku a'a ni ma na yi abin ne a bisa kuskure akwai abubuwan da suka caza min kai shi ne na sha maganin bacci don na samu nutsuwa ashe na ɗiba adadin da suka fi ƙarfin jini na shi ne suka sanya ni a wannan yanayin amma dan Allah ya hau alhaji ya ɗan yi shiru sannan ya ɗan ja wata doguwar ajiyar zuciya ya ce to Allah kyauta sai dai a kiyaye gaba sannan yana baka shawara da ka daina damun kanka idan kana ajiye ɓacin rai a cikin zuciyarka tun kana kamar haka to babu shakka za ka gamu da cututtuka kala-kala kuma zaka ga da wuri zaka tsufa har mutum ma kaga ya fara ajiye furfura lokacin ta bai ba ya ƙarasa magana cikin raha ai ya ba kowa dariya gwaggwa ta ce wai alhaji garin yaya har aka fasa masa kukan ya mutu alhaji ya ce wannan amsar kuma ai tana wajen salima salima ita ma cikin dariya ta ce ni ma sai dai in tambayi iya dan daga gare ta na naji cikin sauri iya ta ce ke yar nan kar ki ɗora min jakar tsaba kaji su ni suna tsattaka in ce duk tare muka ji shigowar mugayen nan salima ta ce a'a iya ke da kika gansu tunda a bakin ki naji cewa sun harbe fat iya ta hauren tsarantse har ta ba kowa dariya nan salima take ta faɗa musu duk abin da ya faru ai kuwa dariya ta ɗauki alhaji ya ce wannan ai shi ne aikin baba rodo shi yasa ba a son yaɗa jita-jita ba ta haifar da komai sai matsala don haka sai a guji gaba da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ya miƙe ya bar falon alhaji tare da fahad da buhari suka fita a nan ya samu damar faɗa wa alhaji duk yadda aka yi da iyayen amd alhaji bai kawo komai a ransa ba take amince sannan ya ƙarfafa masa gwiwa ita kuma hajiya da matar tasa duk ya yi musu bayani. Fahad, cike da murna shi da Buhari suka nufi nasarawa gidan AMD. Yau ba kamar jiya ba, ba kowa ɗakin gwaggo sai matar shi. Da farin ciki ta tarbe su tamkar ta goya Fahad dan ɗoki. Aka kawo musu lemo da wani irin kek, tana tambayar su, ya suka bar iyalan nasu, ya kuma gurin manya, Fahad ya amsa, da duk suna gaishe su, sun ce ma aiwa mara lafiya sannu. Gwaggo ta ce, jiki kam alhamdulillahi sai godiyar Allah ba abin da za mu ce da ku ɗan nan sai dai Allah ya saka muku tun zuwan ku jiya muke ganin waraka abin nan ya tama matar tasa ta gaishe da su sannan kuma ta yi musu godiya akan abin da suka yi musu nan fahira ta ɓarke su da goggo mace mai sakin fuska da karamci ta shiga ba su labarin irin wahalar da AMD ya sha akan wannan larura har lokacin da AMD ya motsa daga nan nauyin baccin da yake cikin hanzari suka yi kansa ba un, um, ba un. Um, sai kallo da idanu, idanunsa kar akan fahad har sai da fahad ɗin ya tsargu da irin kallon da yake masa kamar haɗin baki sai ga likita ya shigo cikin raha da barkwanci da wata hausa da bata nuna a bakinsa ba kasancewarsa ba turan amurka ya shiga zolayar amd da cewa kai ragon namiji ai sai ka miƙe tun da ka samu abin da kake so ba kai ta raba idanu kana kallon mu ba gogo ta ce a'a likita shi fa ba rago ba ne ka bar zuciya da abin da take so mutumin da yake mulkar al'umma ai ba ka kira shi da rago ba da aka yi dariya sannan ya hau auna aunansa da gwaje-gwaje wanda ya ba shi tabbacin ciwo ya fara samun nakasa sai dai sauƙi a hankali yake samuwa nan ya ƙara yi musu bayanin cewa nan da mako guda muna sa ran zai fara iya tashi da kansa ya zauna har ma ya ɗan yi wasu abubuwa na buƙatar kansa sai dai za a dinga lura da shi akai-akai ya rubuta wasu magunguna da allurai da ledojin ruwa waɗanda za a yi masa amfani da su a cikin satin da sauri Fahad ya karɓi list ɗin ya ce bari in je in karɓo gwaggwa ta murmushi ta ce a Fahad kar ka damu kanka komai da za a buƙata suna nan ajiye sai dai kawai a ɗauka a yi amfani da su Fahad ya ce gwaggo ki bar ni in siyo ko na samu ladan kyautatawa majinyaci daga ire-iren ladan da ake bawa waɗanda suka taimaka musu likitan ya murmushi ya ce kar ka damu abokina duk abin da ta faɗa maka haka yake akwai shi ajiye kawai sai dai a ɗauka ya amfani da shi, kai dai kawai ka biyo ni ka ji wani ƙarin bayani. Likitan ya fice suka bi bayansa cike da mamakin abin da yake shirin sanar da su. A can a ƙasar Misira kuwa, ni ko tun da na ji lalurar AMD abin yake ta taɓa ni yake damuna. A kullum sai na nemi intisar a waya don jin yadda jikin nasa yake. Yanayin da take faɗa min akan ciwon nasa baya min daɗi ko kaɗan. A kullum fargaba da nake ciki kada a ce min ya rasu. Ana cikin haka Aisha ta min waya ita ma cikin nata firgicin ta sanar da ni rashin lafiyar AMD. Kuka wurjanjan take yi tana kiran. Muddin mai girma AMD ya mutu, ni ma rayuwata ta zo ƙarshe. Kai na yi min wani irin sarawa, ban san lokacin da na dakawa Aisha tsawa ba. Dan Allah Aisha ki mun shiru. Wannan kukan kuma ya ishe ni. Aisha ta haɗiye kukan tana faɗin, shi hakuri Sahila zuciya ta ce, ba za ta iya daurewa ba. Na ce, haba, haba Aisha, ya kike son dawo da hannun agogo baya alhalin mun riga mun shafe wannan babu jikin shi shekar kuka take cewa haka ne su Haila. amma ki sani na yi miki alkawarin barin AMD ne amma ban ce miki zai fita daga zuciyata ba ne. saboda haka na haƙura da soyayyarsa amma ina tausayin halin da ya tsinci kanshi a ciki bana buƙatar ya rasa rayuwarsa da wuri haka domin yana da amfani ga al'umma kuma ki sani lalurar AMD ta danganta da soyayyar wata yarinya kin ga kuwa ban ga laifin so ba duk kuwa abin da yasa na yi cikin tsawa na ce mata ya isa ya ishe ki haka wace irin maganar banza ce wannan kike yi min Aisha ta yaya ciwon so zai kwantar da yayana haka kin san ko da shan zuciyar da aka yi masa a yanzu ko kuma zaki ce min duk akan so ne hakan ta faru ta ce duk wanda ya faɗa miki ya sanar da ke kaɗan daga abin da yake faruwa da AMD domin har yanzu bai san waye akan shi ba na fashe da kuka na shiga uku Aisha me yake so ki faɗa min ne ko dai kina son ki ce min yaya na ya rasu ita ma Aisha kuka take dan har ya ma nawa ki daina cewa haka wannan kalmar tana da muni a wajena ba na son ya mutu a yanzu bai cimma burinsa ba ina nan ina yi masa addu'ar ubangiji Allah ya bashi abin da yake so kafin kafin fitar numfashinsa na ce amin Aisha Allah ya cika masa burinsa na riga ta kashe wayar na shiga rera wani sabon kukan tausayi a wannan hali ni saboda ta shigo ta tarar da ni tambayar duniya me yake faruwa amma na kasa ba ta amsa abin har ya soma ba wani sai ba haushi amma duk nacin ta haka ta haƙura ta rabu da ni da ta kai ya ishe ta ma sai ta fita ta bar min ɗaki ni kuwa na ci gaba da gurzar kuka na babu ji babu gani kuma babu mai rarrashi na a haka har bacci ya zo ya ɗauki. ni haka dai na dinga tafiyar da rayuwa ta babu daɗin rai don duk wata walwalata ta ɗauki. kullum cikin tunani da yawan karatu nake saboda komai na karatu na ya zo ƙarshe a wannan watan nake ƙoƙarin kammala kwas ɗin da ya kawo ni ga tunanin amd da na sanya a raina duk na bi na fige na yi wata irin rama ga wani haske da na ƙara kamar mai cutar shawara kwatsam kuma sai aka tura ni ƙasar afghanistan don fara gwaji a kan abin da na koya ranar da zan bar makaranta muka yi wata fatacciya da gimbiya na wara amma daga ɗan aike zuwa ɗan aike don babu wanda ya ga juna abin da ya faru shi shine yaya mashkur ne ya kawo ni makaranta a ranar kasancewar yanzu muna wata irin ɗasawa da shi to duk yadda aka yi a kan idanun ƴan leƙen asirin gimbiya ya sauke ne. cikin annashuwa da walwala muka rabu ya shige aji ni kuma na shiga ofis ɗin wani malami don karɓo wasu takardu bayan na dawo muna zaune ni da ba, ita kuma a lokacin ta fito daga lakca sai ga yakin gimbiya ya riske ni wasu zaratan maza ne aƙalla sun kai su shida suka zagaye kujerar da nake zaune cikin kizgili da nuna a shirye suka zo suka umarce ni da na miƙe na bi bayan su mu je wajen gimbiya ni kuma kana a ƙasa ina ta faman ciccike takardu ko ta kansu ma ban ba da sai ba kuwa kamar a ce get da zura da gudu don tsananin tsoro cikin rawar jiki ta ce musu dan Allah ku yi haƙuri za ta zo ko ba tare da ku ba wani a cikinsu ya daka mata tsace get wa mutane baki ba wajen ki muka zo ba in kuma kika ƙara magana jikinki sai ya gaya miki. Kina ji ko? sai bata sa hannu biyu biyu ta rufe bakinta tana muzurai. Amma tuna hawaye suka so soma ɓata mata fuska babu abin da take fargaba irin ta san bani da tsoro zan iya gaya musu duk abin da ya zo bakina. Wanda ya daka wani sai ba tsawa shi ne ya kuma fusata a kaina ya fizge farin gilashin da na makala a idanuwana. Cikin fushi ya ce, Muna yi maki magana kina wani wulakanta mutane, ki ɗago kai ki dube mu mana. mu ɗin ba kalar renin hankali ba ne, in ba ki bi umarnan da muka zo miki da shi ba, komai yana iya faruwa da ki, kin gane ko? Har kawo yanzu ban bar abin da nake yi ba, kuma ban ɗago na saurare su ba. Hakan ya sake ɓata masu rai matuƙa, duk suka zaburo kaina da shirin ta Ganin haka ya sa ni sai bata ƙwalla ƙara mai rikitarwa, wacce ta janyo hankalin jama'a da dama. Kafin ka ce me, tuni sun yi wulli da ni da kujerar da nake kai, kujerar ta gefe guda ni ma na gefe guda na haɗu da garu. Da hanzari na miƙe cikin zafin nama na shimfiɗa wa mutum biyu mari a lokaci guda, hakan ya yi daidai da ƙarasowar mashukur wajen. Kafin ka ce mai jama'a sun cika maƙil, ana riƙe su suna kubcewa a dole sai sun aiwatar da nufinsu a kaina, saboda an rigaya an san su, rikakkun marasa mutunci ne a ƙasar. Babu inda ba su yi tambari ba, jama'a da dama mamakin abin suke, a lallai na yi gangancin yin haka, musamman ma marin da ne musu. Mashkur ya karɓi faɗan, da ƙarfi da yaji ya umarce mu da mu ce mu tafi gida ganin haka ya sa samarin na kare don ko kura ta mutu ba abincin ‘yan tsaki ba ce daga zubin zatinsa sun san ya fi ƙarfinsu su duka ɗin don shi ƙosasshe yake su kuwa shaye-shaye duk sun lalata su haka ya sa mu a gaba muka shiga mota na kifa kaina a jikin kujerar na saki sabon kuka wanda ya taɓa kowa na cikin motar ba ta jawo ni jikinta ita ma ta shiga nata hawayen. muwadda ce mai rarrashinmu. a haka dai har muka iso gida an ta tare mu cikin firgicin ganin yanayin da muka shigo tana faɗin lafiya me ya faru muwadda ta zayyane mata komai ammi ta shiga kumfar baki ta inda take shiga ba ta nan take fita ba ai wannan cin mutunci ne da take haƙƙin ɗan adam to wallahi sai an yi wa tufkar nan hanci bari abban ku ya dawo sai ta ce to ammi me yar uwata ta tsare mata ne a duniya me take nema a gurinta eh hakan ya nuna salwantar da rayuwar Suhaila take so ta yi ta karasa maganar cikin kuka ana cikin haka mashkur ya shigo sai faman huci yake yi dama shi a waje muka baro shi yana ta faman kaiwa da komowa a harabar gidan amme ta tare shi da maganar ya ce ta yi haƙuri zai yi wa abin tufka in Allah ya so kuma hakan ba za ta sake faruwa ba ya miƙe ya fice ransa a baci. amma ta ce wallahi ni wannan bai gamshe ni ba tilas sai na gaya wa abbanku Mwadda ta ce, To dama an tsaya ta wani yaya mashukur, haka dai suka yi jungun-jungum kamar waɗanda aka yi wa rasuwa. A can ƙasar Najeriya kuma sannan hankali jikin AMD yana ta kyau, abin sai godiyar Allah, Fat ya jingine komai nasu ya rungumi jinyar AMD, hatta ita kanta Salima bata san inda yake da zama ba, domin ya faɗa mata cewa ya yi tafiya can zuwa ƙasar South Africa akan wata kwangila daga nan kuma zai shigo da kaya, haka dai suka rabu da ita. sosai sun saba da AMD don yanzu ko magana yayi Fahad shi ke fahimtar abin da ya ce kuma alhamdulillahi yanzu har zama yake yi da kansa kuma yakan yi amfani da hannayensa gurin ɗaukar abu ko kai abu bakinsa zuriyar su AMD suna farin ciki da zuwan su Fahad da shigarsa cikin rayuwarsu kowa haba haba yake da shi tamkar shi ne ma mara lafiyar hatta da mai girma gwamna yana ji da shi saboda ƙaunar da yake nuna AMD ba ƙauna ce ta siyasa ba don ko jinyar da ya kwanta sai da ta taɓa shi bai kuma yarda da gaskiya da riƙon amana irin na AMD ba sai da wannan larurar ta same shi ganin matsalolin da ya samu ya kuma gaskatawa lallai Abdalla Muhammad dan Waire ne cikakken mutum da ya san haƙƙin jama'arsa a can a ƙasar Misira kuma alhamdulillahi a yau ne na kammala karatu na mai cike da nasarori da dama bayan na dawo daga sabis ɗin da aka tura ni ƙasar Afghanistan Zuciya ta cike da murnar zan dawo gida a Najeriya a matsayin cikakkiyar likita domin bauta wa ƙasata. Duk wasu takarduna na kammala su guri guda sai waɗanda ba a rasa ba. Musamman ‘yan ɓangaren mu suka haɗa wata liyafa don girmamawa a gare ni, sai ba kuma murna kamar ta kashe ta. Dama kuma tuni ta riga ni kammala karatun ta kasancewar ba yanayin karatu ɗaya muke da ita ba. ita ma kuma alhamdulillahi ta sun yi kyau duk wani abu da ake bukata ta same shi watan afrilu muke sa ran dawa Najeriya domin a wata na farko na sabuwar shekara muke ciki wato wata uku kenan masu zuwa, don akwai abubuwa da dama da za su tsayar da mu. Daga makaranta mashi kurke jan a mota don zuwa gida, shi ma yana cike da nasa farin cikin na samun nasarar da muka yi. Duk da ba sakar mana fuska yake yi ba, amma a yau ya kasa ɓoye muskilancin nasa, raha ake yi da shi sosai da darawa. Ko da ya kama gida ma cewa yayi yana son gani na da yamma a lambun gidan. Na yi mamaki akan abin da ya sa yake son ganin nawa, amma na tuna akwai ragowar wasu takarduna da ya karɓa don cikewa sai na daina kawo komai bayan mun shiga gida muka tarar da motsa a falo kasancewar ita mako biyu kenan da soma aikinta a wani asibiti mai zaman kansa don ita tuni ta riga mu kammala karatun nata hira take yi da kamal ta waya don a yanzu tana da ‘yancin yin hakan domin ta kawo abin da mahaifanta suke wa kulafaci wato karatunta, ga kuma aiki da ta samu don haka suka bata damar fito da gwarzon da ke ranta. domin a sha biki. Misalin karfe biyar na yamma ya yi mashukur ya daman da waya, don haka cikin sauri na fito lambun gidan, can na hange shi a gefen bakin ruwa ya sha ado da irin shiga tamu ta Hausa, wacce ban taɓa ganin ya yi irin ta ba tun da na zo ƙasar, don haka sai na ga a shigar tamkar ba saraki, kamanninsa da yaya Abdul suka sake yi min gizo a karo na biyu. Da sallama na ƙarasa na zauna kusa da shi, bai ɗago da kansa ba da yake sunkuye, a haka ya amsa sallamar tawa. mun ɗan yi shiru ɗan wasu lokaci kana ya ɗago yana fuskanta ta sosai jikina ya haurawa kwarjininsa ya tsorata ni sai na tuno da haɗuwarmu da yayana abin da nake ji kenan a tare da shi na yi saurin kawar da kai na gefe cikin kakkausan murya ya ce na yi miki kama da dodo ne na ga kin wani ɗauke kai ga barin kallo na shiru na yi ƙirjina yana bugawa saboda ban taɓa keɓewa da shi irin yau ba kuma doguwar magana bata taɓa haɗa ni da shi ba a irin haka shi ya sa na ji abin daban ya ce suhaila ki ɗago da kanki ki fuskance ni ina son mu yi magana ta fahimta tsakaninmu da ƙyar na kalle shi amma sai na kasa jurar hakan na mai da kai na gefe don ban son kallon ƙwayar idon shi a zuciyarsa ya ji tamkar ya samu nasara akan maganar da zai yi a yadda ya lura tana jin nauyin kallon ƙwayar idonsa cikin ƙarfin gwiwa ya hau cewa suhaila wallahi ina kwaɗayin rufa miki asiri a rayuwa amma na yi mamaki da na kama ki da laifin da ban taɓa tunanin za ki aikata shi ba wani abu mai kama da fargaba ya tsarga tun daga kaina har zuwa ƙafata. na jiyo sosai ina dubansa cikin rawar jiki muryata tana rawa na ce yaya mashkur me kake son ka ce da ni ne ya shagalta da kallon yadda aka jera haƙoranta gwanin ban sha'awa na katse shi da cewa dan Allah ka gaya min laifin da ne maka ka bar ni a cikin fargaba ya wani guntun murmushi ya ce Suhaila kada mu yi haka da ke yaya za a yi ki abu kina nuna baki san kin aikata shi ba ai sai ki bar ni a cikin shakku na ce Allah ban san abin da na aikata ba iya tsawon rayuwa ta a Misira, sai dai an ce mutum tara yake bai cika goma ba ta iya yiwa na yi laifin da ban san da shi ba ya ɗan ja fasali yana kallo na yadda duk na bi na furgice har idanuwa na na shirin kawo ƙwalla, ya ce to ainihin yanzu kin dabaibaye ne ta yaya zan faɗi laifin da kike ja a kan shi alhalin ni da kaina na kama ki da yin abin na kawo ya mutuƙa na kuma ƙuli iya ƙololuwa na fuskanci akwai renin wayo a maganar tasa wasu hawaye masu zafi suka shiga kwararo min cikin fushi na ce wai yaya mashkur laifin da na yi eh, ya danganta da saɓawa ubangiji ne ya girgiza kai ya ce ƙware kuwa domin ubangiji ya hane mu da ɗaukar abin wani na miƙe zambur na ce kana nufin wai sata yi ya wani narkar da idanuwa yana duba na sama da ƙasa a ransa yake yaba irin zubin tsona ya ce ki kwantar da hankalinki ba abin wani kika ɗauka ba illa nawa kin ga ku, duk hukuncin da na yi miki ba zan yi miki mai tsanani da yawa ba Labarin zuciya. Mita tamanin Mai To masu sauraro za mu dakata a nan, sai kuma a shirinmu na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Kafin wannan lokacin a madadin shugaban sashen shirye-shirye ta wannan gida Asma'u Sadiq Baby Nice sai kuma shugaban gidan wato Ahmad Garzali Yakubu. ni murtala abdullahi dan subdu nake cewa wassalamu alaikum labarin zuciya masu za a yi tambaya da laifin mata ce amma ta take mikiya domin ni na sani don wata yafi na rijiya